بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركم دا سافر أصبر الشرند ga watan المحرم hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga makka zuwa madina da kuma hakan yi daidai da goma sha ɗaya ga watan yuli 2026 miladiya shi gaba da darasinmu na wannan littafi mai albarka Masa'ila muhimma في حكم الجمع للمطر wato لي مهمي عندنا hukuncin hada sallah lokacin damuna wallafar husaini adam kofa Zariya ya kara masa lafiya kuma muna nan tare da malam yana ta bayani dangane da ra'ayoyin malamai da fatoyinsu ta abin da ya shafi hada sallah a lokaci da ake ruwan sama mun ji matsala ta kashe da muka tattauna shine hada sallah a lokacin ruwan saman da ake sa ran saukan shi yarda ya sauka ba amma dai ga hadari sararin samaniya alamu suna nuna za a yi ruwa to amma ruwan bai sauka ba sai a haɗa sallah a sakamakon wannan hadari da aka gani da wannan alamu to muka ji cewa wasu daga cikin malamai wanda ke kuma su ne mafi yawa cewa suna ganin wato ba za a haɗa sallah ba domin asali shine ya zamanto cewa babu wahala dan ruwa ya sauka shine ba za a wahala ba amma in akwai wahala a ciki mashakka tsanani suka ce za a hada sallah sai dai wasu daga cikin malamai na malikiya ne suke gana ana iya hadawa su ma ba duka bane amma suka kayyade ra'ayinsu da cewa dole ne ya zanto cewa ba a yi kuskuren hasashen yin ruwan ba ana yadda aka yi hasashen ruwa zai sauka aka hada sallah to kar ya zama ba an yi kuskure ruwan ya sauka idan ku aka hada sallah kuma ruwan bai sauka ba sai ka ce me an sake sallar isha'i to wannan shine mu da ya gabata kuma mun ji wato magana ta ƙarshe cewa mafi inganci shine abin da jimburin malamai suka tafi da mafi yawa daga cikin malikawa cewa bai halatta a hada ba don kawai ana tsaron ran za a yi ruwa saboda asali shi ne ai babu matsalar ko yawa to za mu tashi a faragram na uku kenan ko na biyu a cikin shafi na 24 malam ya ce wa minal ma'alum أن المالكية والحنابلة والشافعية يجوزون الجمع بين العشاءين لعذر المطر الواقع abin sananne cewa mazhaba ta malikiya da hanabila da kuma shafi'iyya suna halatta haɗa yin sallar magariba da isha'i suna isha'in suna hada sallan magariba da isha'i saboda uzuri wanda yake na ruwan sama ɗaya wanda gashi yana sauka a yanzu duka wannan mazabobin guda uku sun yadda a da sallah ana cikin ruwan sama wa ammal waƙe amma ruwan saman da ake sa ran saukan shi bai ga sauka ba ana sare to fa zahaba al-akhiraini adamul jawaz to na ƙarshen nan cikin guda uku su sun tafi akan kar a haɗa zan da mai ruwa ya kaɗan su a guda uku ya ce malikiya ita ce mai farko aka kawo sai ce mai wal hanabila Ahmad bin Hanbal da Shafi'iyya ba ta ka ukuwa aka ce sun yadda a haɗa sallah lokacin da ake ruwan sama amma ruwan da ake sa ran ya sauka to biyun nan na ƙarshe dawa nan da hanabila da shafi'iyya su sun tafi a kan cewa wato baya halatta a hada sallah kuna lura in dai ruwan bai sauka ba ana tsare ne wa kazalika hakanan kuma su kansu malikawan lam yunqal an malikin ba a naƙalto daga imamu malik kai tsaye a tawar cewa ƙaunar bil jawaz ya halatta a sallah ba a samu wannan daga malik ba wa hadha ba'idun an usulihi wannan yayi nesa da usul din shi ana ababen da yake madogara a wurin sa walakin amma sai dai wanda ya faɗi wannan fatawa shine abdusuki an gane ko shi ma maganarsa mashru'atan tare da sharaɗi da ya gindaya an fahimta wata masaka biha a tarhasun tarikina sharɗihi su kuma wayannan attarkasuna suka yi riko da fatawassa amma suna masu ajiye sharaɗin an gane ko وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام مالك ياتي بايا بعد ما روى الحديث ابن عباس bayan ya kawo hadisin da abdullahi da abbas ya ruwaito anna rasulullah sallama sallar zuhura wal asra jam'an hadisin da ke cewa annabi yayi sallar azhar da la'asar ya hada sallah والمغرب والإشاء جميعا haka shima ya haɗa sallar magariba da isha'i jam'i fi gairi khaufin wala safar ba halin tsoro ba ba kuma halin tafiya ba an gane ko sai imam malik ya ce shafai ba tsoro ba ba halin tafiya ba kuna ji? ya ce ai zalika ara zalika kana fi matsa yace ina ganin wannan jam'in da annabi ya a lokacin ruwan damuna ne ana ruwan sama fahimtar imam Malikiya. ba tafiya yake ba ba kuma wani abu na tsoro kuma kamar yadda na faɗa ai ko a satin da ya wuce wani ya yi tambaya cewa rashin tsoro ko rashin halin tafiya annabi ya haɗa sallah wanda kuma shi ne ya zo da shari'a cewa asali kowace sallah a yi ta a kan lokacinta inna salata kana tare mu'minina kitaban mawquta kuma ya haɗa sallah ba tsoron ba da tafiya yake ba ko ku shakka akwai wani dalilin da ya sa annabi ya rasa Allah ko da bai zo a hadisin ba to gashi imam malik da ya kawo hadisin sai ce yana ganin tsora saboda ruwa ne ko a cikin magana an kawo ruwa babu ruwa kuma yana haɗin kalla saboda ruwa to wannan ita ce fatawar malik wa tafsiru malik lil hadith fassara hadisin nan da imam malik yayi yubayyinu lana annahu idza kana al-matar waqi'an wa mawjudan أثناء الصلاة وليس متوقعا أنه يجوز jam. ya nuna mana cewa idan ana ruwan sama an gane ko shi nan yana sauka kuma akwai shi a daidai lokacin da ake sallah ba ruwa ne da ake tsaron zai sauka ba a yana ma saukan to ya nuna cewa ya halatta a hada sallah لأنه ma ترك hadisa ala zahirihi shi ma malik bai bar hadisin a zahirinsa ba domin zahirinsa cewa yi ba tsoro ba ba da biya fa yakunu nabi sallallahu alaihi wasallama jama'a bayna salatayn min gairi udur sai ya zama zahirin hadisin ya nuna annabi ya hada sallah ba tare da uzuri ba haka kawai mu ma mu gara ma yanzu kawai sai mu ci akar makallau ai mana zahar yadda mun koma gida mun huta ko ko a zahar da la'asar ko magariba da isha'i ko da an yi isha ce gaskiya tun da ana sanyi kawai a yi asuba a huta da kowa zai barcin shi zai yi haka? kaga dole ana bukatar tafsilat malamai dama suna nan waɗanda yake masana ne za su baɗin hukunci a cikin ilwar alkur'ani da sunna sai su gano ai kaza da ya kaza shine ya bada kaza walau rabduhu ila Allah wa ila rasuli la'alimahu alladhina yastanbiqunahu min shi da wanda shi ba malik suke mana akwai abin da ake ce mafhumul mukhalafa opposite na magana idan na zo na ce wane dogo ne me opposite na wannan magana ko ban fada ba yana nufin ina a ina nuna maka cewa wani gajere ba ne bane dogo ne kawai ba sai na zo na ce maka ai ba gajere bane shi in na tsaya na ce dogo ne to na kore gajarta in ko na ce na gajere ne na kore masa me na kore masa tsawo ko aka ba haske wani fari ne a wani baki ne wani kaza wani kenan ba kaza ba ne wani kaza kaza haka ne wani fara kusa kallon sa tuzuru ne na kore masa aure ko to haka imamu malik ibn anas Allah ya kara masa rahama da su da sauran waɗannan malamai su imamu ahmad ibn hanbal su muhammad ibn idris shafi'i duk waɗannan abubuwa da ake faɗa game da su wato wajen kokari ne da ishihadi a zakulo wa al'umma maslaha da manufar shari'a ya fata ana fahimta kuma dukkaninsu wallahi kowa yana yi ne dogaro da alkur'ani da kuma sunna ba wanda yake bin sarrai ko imamu abu hanifa da kaga an ware shi tijini da aka ce shi kadai ne ya saba shi ba a kawo shi shi mun jifa fatawa shi shi kawai ba a haɗa sallah ruwa ake in dukan kwano zai ruguje saboda tsaba ruwa ko ku sallah ɗaya ku tafi ku da ku sake da shi kawai asali ne ko wace sallah a ta a lokacin ka to shi yasa sai ga nan wurin kokarin a fahimci gaskiya da ijtihadin da suke yi sai ga anuri sun haɗu famili kuma sun ne sun ɗan rabu amma duka wannan rabuwan da shi kansa haɗuwan wallahi rahama ce gare mu ina maka idan nan ya matse ga wani wuri nan ya ɗan maka ɗan sauka-sauka ga wata ƙofa can sai ka ɗan fita sha iska Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya ce wal qawlul jam' بين الإشاعين لتوقع نزول المطر لم يقل به من المالكية فتورد شيوا أحد سنة da لإشائي sakamakon ruwan saman da ake sa ran zai sauka ba wanda ya bada wannan fatawa cikin malikiya illa imamu da suki rahimahullah fi hashiyatihi sai imamu da suki shi kaɗai ne ya faɗa a cikin hashiyar da suke kusan littafin ya ce idan jama'a fi hadihi alhala wani lam yahsul al maza kaga shara'in da sa dama ya ce ya sa da shara'in go shi ma ce idan har aka haɗa sallah a wannan yanayi menene yanayin eh amma ruwan sama sai aka haɗa sallah kuma sai ba a yi ruwan ba ya ce to fayan bagi i'adatu ya fi lokaci ya zama dole a sake sallah ta biyu a lokacin ta sai an sake shayi. shi ma kaji abin da yake wa tabi'ahu ba'd al mutaakhirin min al malikiyya wannan fatawar tashi imam malik ba ce wasu daga cikin malamai na zamani na baya-baya su ne mutu ne. malakawa suka bi fatawar wal imamu da suƙi shi ko imamu da suƙi din nan almutawaffa wanda ya rasu a shekara ta alfin wa mi'ataini wa talatina lil hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin sama da shekara dubu da wani abu a sha ɗari ɗari da wani abu ko nike so ce ko ya rasu ɗaruruwa ma kusan shekara ɗari uku da wani abu domin tun dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin yanzu ku kaga muna ɗari hudu ne da kusan hamsin ma za ka ce ko inda da arba'in da takwas ka gana magana kusan shekara ɗari biyu da kusan hamsin nan imamu da suki ya su to wannan imamu da suki asalin sunan shi kuwa muhammad bin ahmad bin arafa shine muhammad dan ahmad dan arafa al الدسوقي al المالكي ko malikiyin shi maliki ne min talamizati ahmadu sawi yana ɗaya daga cikin ɗaliban ahmadu sawi eh yana cikin ɗalibansa min talamizi cikin ɗalibansa wa kada khalafahu abu zaid al-qirawani wannan fatawar tashi na cewa ana iya haɗa sallah idan ana tsarar ruwa ya sauka to abu zaidin tsirawani ya saba masa abucin littafin risala an fahimta wanda shi kuma abu zaidin tsirawani an haife shi a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira <laughs> an fahimta walmutawaffa biha kuma ya rasu a wannan bayan shekarar hijiran shekara ta ɗari uku da da tamanin shida. yanzu a shekaru tamanin da shida sai ka zare goma da shida, shekarun da ya yi kenan a duniya shi abu zai dirkirawa ne ya rasu shekara ta ɗari uku da shida. a fi shekara ta ɗari uku da goma, ka gai shekara tamanin da shida kenan ba yaro ba ne ya dan sha miya sosai a karatu dattijo ne kuma ga ilimi wa sahibu kitabu irshadus salih ba wai abu zai tsira wani kadai ba ana yi tsallake ko wa sahibu kitabu al-muqaddamat al-ijriya ko shine dai ne kamata in tashi da ma abocin littafin muqaddamat al-ijriya lil jama'at أبي Ali, bin Muhammadu محمد الشاذلي Mali, shi ma ya saba ma da suƙi shi kuma almauludu sanatin ko sanata samanin wi'atin, wa sab'un wa hamsun wanda aka haife shi a shekara ta 857 wal mutawaffa biha ya rasu a shekara ta 939 har ila yau الشيمة وصاحب كتاب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك على مظهر الإمام مالك الشيمة يسأل ومسأل وأتو زيد عبد الرحمن بن عسكر البغدادي زيد عبد الرحمن بن محمد كو بن عسكر البغدادي عمي رسول شكرا تأليبكو إلى 32 rahimahumullah duka Allah ji kansu Allah ya ce wa gairihim da ma wasu daga cikin malamai haifu addu ha'ula'i al'immati man yara rukas yadda waɗannan malaman su sun kirga waɗancan malamai ne a matsayin masu ganin sauƙi da eh, kuma sauƙi suke bi haka suke ganin su في الجمع بين المغرب والإشاء suna ganin ya halatta haɗa sallar magariba da isha'i lilmatar saboda ruwa wadai salita wakwai da zuwa lilmatar suna ganin ba wai don ana sarar ruwa ya sauka za a haɗa sallah ba sai in ruwan ya sauka وأما المالكية فلم نجد لهم نصا مباشرا في المسألة أما كاغا مالكية gaskiya babu wani nassi kai ɗaya daga gare su cewa za a iya hada sallah wa zahirin kalamun zahirin maganarsu eh aka kalle ka ya ce muwafiqatu lil jumhur kaman ta yi daidai da ra'ayin jumhurin malamai ne kwarai shi ɗaya ne da maganar eh, shafi'i da ahmad domin ko da ake cewa sun ce sun ce ba kai ɗaya aka samu ba wanda ba aka ce sun ce ɗin sun kai da shi da sharari ga kamar dai suna nan a wancan ra'ayin na jimhur kenan su ba ya gani bala yake cewa wal qawlu imamu bisuqi rahimahullahu magana ta imamul bisuki fatawassa Allah ya ji kanshi في الجمع isha'aini. الإشاعين في توقع نزول المطر cewa da ya haɗa sallan magariba da isha'i a sakamakon ruwan da ake tsaran zai sauka malam ya ce wannan magana ka huwa ijtihadu ijtihadi kaga ba yana da wani madogara ne na nassi kai tsaye ba yayi hadi shi ko hadi kun sani dama duk wanda ya dace yana da lada guda biyu haka annabi ya ce wanda kuma ya yi hadi ya kuskure yana da lada daya shi ba asara <laughs> ce fa'ad da hul'ulama min shahadatihi malamai sun kirga wannan fatawar tashi daga cikin ijtihadin da ya yayi allati da biha irin ijtihadin da yake banta da su wa ma'alumun ana da bi hadar al-qawl bi hujja kuma abin ne sananne shi Imam da suki ya zama ya banta shi kaɗai da wannan magana da ya ce zama hujja ba a ce malikiya sun ce bai sai zama hujja ba malai yace wani khalafahu almutaqaddimina min al-a'immat al-malikiyya shi yasa ma malaman da suka zo bayan shi sune mutaqaddimin a ba mutaqaddimin wanda suke gaba da shi cikin malaman malikiya kafin shi suka saba mai a wannan fatawar idan saboda haka kenan la yasihu li ahadin an yahtajj bil qawl al imam al-bisuti rahimahullah bi inganta ga wani da kafa hujja da maganar imam al-bisuti ba fil jam'i bain al-isha'aini kan wai a hada sallah saboda ruwan sama da ake sa ran ya sauka shi ne likawafin nuzulin matsar ya ce li'annahu mukhalifun ala ma zahaba ilayhi jamaahirul ulama domin ta wannan tashi ta saba ma abinda jumhurin malamai suka tafi akai min as-salaf wal khalaf malamai na da da na yanzu wa kasirun min al-malikiyya da ma da yawa daga cikin malaman malikiyya ko da shi ba maliki ne kama fahimahu salaful umma ya kuma saba ma abin magabata suka fahimta فالإمام مالك بن أنس رحمه الله فالإمام مالك بن أنس الله يجيك أنسى رحمه قال cewa yi laisa ahadun <laughs> wannan maganar ka rubuta ta da ruwan zinari daga bakin imam malik laisa ahadun ba da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak babu wani ɗan adam in ban da manzan Allah shi kaɗai aka cire ya ce face ana karɓar maganar shi ana kuma iya jefar da ita mana ake karɓa daga cikin sauran mutane annabi ne kaɗai baka isa ba sai dai ka karɓa me yasa ya sa wannan magana shi jagora na mazhaba da ake jingina masa mazhaban malikiya <clears throat> ga abin da ya fada kai kuma mabi abin da ka fada ta ci karo yana nuna ne cewa to yanzu dole ne a yi za a iya karɓar magana imamu da suki in ya yi daidai ya dace za kuma iya ajiye mai magana shi in ba ta daidai ba to sai ce walam ya fi fuhut da nabi sallallahu alaihi sallama, jama'a lil matar al mutawaqqa fil madina a rayuwarsa kafa madina manzan Allah su sallama, ba a taɓa samu ya haɗa sallah ba saboda ruwa da ake sa ran zai sauka a taɓa samu ولو كان الجمع رخصة في المطر inda انت أتشي حدا سلا wani abu ne na sauki da ake so a samun al'umma shi sakamakon ruwan saman da ake tsaron ya sauka to la fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya yi. ya fito sai mu ai sama da Imam Malik misali ya fito sai mu sama da Imam Dusu ya fito sai mu sama da Imam Shafi'i da kowa ba sa bane ba da ya fito sai mu ba ba shi bane Allah ya fara san shi laqad kuma rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bilmomini na ra'ufin rahim eh ma'ana yin cewa na kalan hula na sahabatu kuma da annabin ya yi da sahabbansa sun naƙalto mana fa inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhsa shi Allah da kansa yana so a zo wa sauki sai abin da sauki ne to ka zo mai shi yasa ya tabbata a sunna nabi salama yana cewa yin kasaru a sallah a halin tafiya sauƙi ne bonus ne daga Allah ku zo wa bonus inda Allah ya baku kada ka ki shi za ka ce asali shi ne kai kasar mala yake cewa falam malam yujad fil ahadisi ma zillo ala husulil jam'ilin lil wani mu lokacin da muka banka da aka banka do hadisai ba a samu wata dama ko wani dalili da yake nuna ya halatta a hada sallah sakamakon ruwan saman da ake saran zai sauka ba مع قيام السبب وقت التشريع تارد أقوي سبب الذي سا رأس عمونا دليلا a lokacin da ake shar'anta shari'a ma'ana sababin ai shine annabi yanzu shi ake mawahayin ko duk ba a samu magana daga gare shi ba a samu wahayin ba komai lam yujad athar an sahaba ba ba samu waɗansu hadisai na asali ba daga wurin sahabai. ba tafarruqihim fil buldani duk da ko sahabbai sun wawwaƙe sun shiga garuruwa ba da so maza Allah su salam walam yi wa hadal fi'il min zamanin tabi'ina wannan ma hada sallolin ba a same shi ba a zamanin tabi'ai a irin wani ba yana nufin ba su hada sallah ba a ba a same shi irin wai don ana sa ruwa ya sauka ba suna kan asali ne sai in ana yin ake yi malayin ce kullu hada duka wannan يدل على أن الجمع في المطر المتوقع ليس من أسباب الجمع هذا سلا ساكمكن روا da ake tsarin ya sauka to wannan ruwan da ake ran ya sauka bai sauka ba ba dalili bane da zai sa a sallah warraje fatawa mafi inganci a wannan matsala shine ma zahaba ilaihi jamaahirul ulama min as wal khalaf shine abin nan dai da jumhurin malamai suka tafi kai daga cikin magabata da na yanzu wa minar min malikiya da ma mafi yawa daga cikin malaman malikiya min adami jawaz jami bil wa tawaqqa bil tawaqi tamasukan bil cewa kar a haɗa sallah don saboda ana tara ruwa ya sauka saboda riko da asali shine sai ruwan na sauka sannan a yi wani kowace adillati kuma saboda karfin dalili da hujjoji na jumhurin malamai wa sarahatiha da kuma yadda hujja take a fili ba nuku-nuku wani adami mu mushaqqa kuma sannan a lokacin da ruwan bai sauka ba ai tsananin bai faru ba ba tsanani kamar yadda na faɗa ne lokacin da aka ga hadari ruwan bai sauka ba za ka ji wani ɗan iska ne mai daɗi haka yana rafa ka kana jin daɗin ibada haka ne ma ko kaga aiwa ce, sai ba tsanani kenan <laughs> ba tsanani ya ce wa ƙarshe ba bayanu zahabar jimhur ai yayi bayanin jumhurin malamai a baya annal waqi alayka kal mutawaqqa wanda yake akwai shi ba kamar wanda ake sa ran ne ba faruwar shi bane dan wannan akwai gashi wannan kuma sare ake ka ci abinci ka ƙoshi ka sha ruwa har kai yatsa, yana da bambanci daga abinci a tukunya kana sa ran an jima in so ka zaka ci ko ko banci jama'a wanne ne tabbas ai wanda yake cikin ka ne ba wanda kake tunanin da zaka za ka ci ba Allah ya ce wa hadha huwa al min haythu ad wala wannan shine fitowa fili ta bangaren hujjoji da dalilai da anna tawaqqu'il matara laisa matsaran domin sarar ruwa ya sauka ba ruwan bane ولأن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها كما أصلي شيني وكو تصلى عيد أكل وقتنتا إلا إذا تحقق العذر الشرعي سيف إذا أذرنا الشريعة يا تبتا المبيح للجمع وندي حالة على صلى والله تعالى قال الله شيني ما في سنة لا قال يا جماعة إن شاء الله a darasin gaba sai mu tashi a daidai wannan magana ta abu zai da rawa ne domin paragraf ɗin yana da tsawo ƙwarai da gaske ta yadda zai ja mana lokaci akan bayaninsa idan har muka ci gaba da shi a jirgi amma dai mun ji abin da yake fatawa ta ƙarshe akan wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa wannan ilimi ya yaɗu cikin al'umma ko ina a fahimta ya zama malamai da limamai suna bin ƙa'ida na abinda shari'a ta ce da fatoyin malamai dangane da hada sallah ina fata ana fahimta amma lallai duk wanda ke kallon al'amari irin na hada sallah a lokacin damuna wallahi malam zai ga cewa mutane na kurakurai sosai wani masallacin ma ba wai hadari ba ne kawai yanayin garin ne kawai aka kalla kawai ta ce hada mana ita kawai shi kira shi liman haddadi yake ji an san shi ya shahara da hada sallah eh wasu za ga sun yi tafiya daga wuri mai nisa sun zo masallacin dan ne da an san hada sallah zai wannan kuskure ne karanta wa kwastoma lallai sun zama kwastomomi to an sace ishayin <laughs> ah, ba wai haka ba ne yana da kyau a sani ko musamman su malaman da suke sallah su san irin wa'in na hukunce-hukunce ko haka ba ne jama'a Allah ya kyauta shi kenan shi kenan ya huta abin shi kuma waccan ma ba asara ya yi bar ya zama nafula mara su sallar azar da la'asar da ruwa eh inda ruwan ya cikin shar'insa eh ana iya hada inda eh, ana ruwan inda ruwan gashi yana sauka ko babu shi gina kamar nan gaba makasar san zaka za a kana kan ruwa a yi sha ta zuwa a kan teyi a kan shi sai an samu mashakka in ana yi sha ya tsabi ba mashakka wato babu tsanani a ciki ba za a hada sallah ba da inda tsanani fitowar da komawan hanya zai shaɗe abubuwa ga sanan da yawa da ka iya faruwa wanda za mu iya kallon su a cikin tsanani ne da wannan za a iya haɗa kalla. Allah ya kamar Legas to ai galibin mutanen garin Legas ba su ɗauki wannan ruwa a matsayin abin da zai hana su ba ai mun faɗa ko ana ko suna da zuwa kasuwa saboda shi ba sa daina komai harkokin su kawai suke a jini ya zama normal ai ba za su hada ba a haka su yanzu ba ma za su hada ba tunda su yi ba da zuriya hana ai komai ba su kawai sai su hada ba ya kawata su hada ba ba abin da ya hana mutanen gari harka akwai wanda ke kulle shagon shi saboda wani ruwa har aiki ana yi abin da ba a yi ya eh, sai da biredi ma yana sai da tuka gani bai kamata sada ba a wannan littafi ba karamin kokari ya yi ba mara wallahi ya yi kokari sosai jiya ya kira ni ba gaskiya muna ta zama ban samu na ya kira ni wajen su uku ko su hudu shi mai littafi na ga malam yusuf ne ya masa magana cewa muna yin wannan karatu a nan ya kira ni musamman ya karɓi lambata kuma aka tura masa wannan karatun ya ce malam yusuf ya tura mishi ne ko yawa ya yi godiya sosai kuma ne san me yake so ya faɗa min ba saboda rashin samun sarari ban bi kiran ba wala Allah sai yau zan kira shi amma dai kan ba karamin tunani bane ya waɗannan fatoyin wuri guda na malamai akan wannan matsalar wallahi malam mu dai kasan mu muna da sakaci akan wannan babin kuma muna buƙatar wannan karatu da wani abu ne wanda za a faɗe shi da murya ɗaya kawai da je inda ya kamata da je to da aika haka kuma kamata a yi amma littafi ne kamata a ce ana bin shi tun daga farko har ƙarshe a samu gamsuwa da ilimi na abu ta amma na wani lokaci ila wani bai ji wani ɓangaren karatun wani bai ji wani ɓangaren karatun ba amma dai kam gaskiya a yi kokari a dama sai a hankali shi zaka jira an ce musamman da ya malamai su limaman su ne ya kamata su sani masu yin sallah idan malami ya hada za a bi shi in ka hada ba fa ba za a bi shi ba to kaga shi ya kamata ya san wannan na'am ji mu yanzu an raja'a cewa haka sallah ko ne liman lokacin da ka gashi a sallah kawai haka shi kaga shi ya ilimin gaskiya ya zama yana da ilimin hakan an fahimta yanzu kamar shi malam da yake muke wannan karatun da shi yana zaune yanzu yana da wannan ilimin haka ne ko shi kuma wanda yake muku sallar magariba ko isha'i shi kuma baya shi kuma ilimin bai san wannan ilimin ba ai ba ba shi ɗaya ba malam in ka ba shi ya za a iya karanta ya za a iya fahimta kun fahimci magana na ya kamata yana cikin grup din nan da kuke za karatu shi ba ya rika ji ya rika ji sosai ga abin da aka yi ga abin da aka yi zai taimaka jama'a gaskiya ne abin da abin da ke faruwa ya fi sauran gama garin al'umma ana so ne a yi a jagoranci al'umma bisa ilimi ko ba aka bai zama kowa ya gamsu cewa lalle a hada sallan nan kuma malam ya hada sallah ya yi daidai a kowa ya gamsu bai kamata a hada sallah ba shardi bai cika ba kuma malam bai hadan ba kuma kowa ya ji yi daidai haka ake so a tafi Eh, a samu eh sosai duka za mu zindima insha Allah mun shiga zami ba zindima zami ba don za mu shiga aljanna ne ba turere ne insha Allah muna tafi muna kumbu ke mala'iku na mana mara balali ko suna mana salamun alaikum masu sabartum fa ni'ma uqbad dar ga yara nan su tabe mu wildanun mukhalladuna eh idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فالجنة ولا أقول شغلي كانجي إن شاء الله قريدة قسكي شغلي إن شاء الله أقول الخير أشكي شكرا فينا لدادي مالا كويا يا وعليكم السلام ورحمة الله Thank you. kirawo waɗannan mutane a wuraren mabambanta ko kuma wuraren alkawari ɗaya a busar da su a kan abin da littafin da ke da kuma a yi ƙoƙari a ƙarfafa a yi damin a yi a abin da ake da domin in ba haka ba sai eh, eh, abin da ke faruwa shi ne nan sani can wani musulman wato wasu wasu saboda sani amma an yi da kuta da haka especially don su san haka a musu wani daura a kan littafin ya da kyau duk wanda gaskiya mai sauki ni ka san malamai in aka gaishe su suna zuwa taro za zo amma abu ne da yake bukatar kuɗi ka fahimta a ce an tara mutane a kalla dari kaza dan limaman suna da yawa to ko da ko ba kowa zai zo ba amma a kalla ka san sai an zo sama da mutum dari malaman da za su yi daura a samu malamai biyu ko uku a kasa musu littafin wani ya datsa wani bangare wani ya datsa wani bangare dan dai nawa a abin kuma a ce za a yi shi ko na kwana ɗaya ko na kwana biyu inda za a yi taron ka fahimta hall inda zai dauki jama'a a wani masallaci ne za a hada yi da fata kuna fahimta yanzu yau muna da wani samina sau din nan na mahaddata ƙwa'ani na kaduna south kamar hukumar kaduna south cikin ɗari aka gayyata cikin tsofaffin mahaddata da ma sababbi wanda za a wayan musu da kai akan wani abubuwan da suka shafi ƙwa'anin kimiyyar alkur'ani tafsirin alkur'ani da makamantansu mutum ɗari tuntuna an tanaji abincinsu an tanaji ruwan shansu da certificate to ne ce certificate duk irin wani abubuwa. to kaga za ka yi malami irin wannan sai ke tunani in na kwana ɗaya ne in na kwana biyu ne kamar wannan kwana ɗaya yau an gama misali akwai ire-iren wannan abubuwan da yawa da muke bukatan a yi su wanda kuɗi ke bukata yanzu hatta masu haƙa makabarta mun sha magana suna bukatan a musu irin wannan training nan kai haƙan makabarta ya ake yi me ya kamata wankan gawa da sauransu amma kamar wannan matsala mai matuƙar mahimmanci ko ba ko sisi in dai aka kira limamai aka ce gashi za a sa littafi ka za a yi daurarsa to ya kamata malamai su su saurari wannan littafin karance shi a rana ɗaya samu wasu awoyi fara tun safa a ce zuwa da asa an kammala shi an yi tambayoyi an yi komai za a iya ba wahala ba ne sai a yi shi kawai a gama kuma idan aka kammala littafin kowa na da littafin an bashi zai amfani ya ga tasirin abin insha Allah na haɗa ruwan bai sauka ba kuma inda an ce in ba ruwan ake yi ba da kamata a ta mm. lokacin kuma ya fara ruwan kai wanda so ka yi a gida ko ko a kira sallah a masallaci an fara zuwa kuma aiki kenan in dai ruwan ya zo ai kaga ya tsallakar da su sun tsi sun sha da hada sallar da suka yi amma matsalar shine in bai zo ba E, na san ba fara da shi ba aiki farko an ce idan Allah idan Allah ruwa zai ya zai yi su suna ce kuwa ya suna haka ne haka ne amma yanzu a tambayin shayi a to shi ne ainihin kaga magana da muke yi na ce sa muke cewa su da limamai musamman har ladana su san wannan karatun shikenan kowa yana da ilimi a yi na cewa gida zai sallah zai fito cikin ruwa zai duka shi ai kowa gida zai yi sallah shi la sallu fi halin za ta yi aiki to ai yanzu shi na ranar shi ma ya koma gida kowa ya gane in ka fito kaga masallaci a kullaye kaga shi kenan sai ka koma Allah shirye da mu Allah madauki sarki mana jagora Allah kuma subhanahu wata'ala ya bamu damuna mai albarka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al huda wat taqwa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min kulli sharrin sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al khayra ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين